بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

zai tashi daga bayan

imani ne na mutane saboda haka ne ya sanya sutura matuƙar babu wani abu da ya tsare tsakaninsa da alƙibla wa zalika a alayhi salatu wassalam hakan kuma wato sun musta sun da hakan ne saboda faɗar annabi alaihi salatu wassalam idza waba ahadukum baina yadayhi idan ɗayanku ya sanya a gabansa misla mu'khiratir rahali kwatankwacin ɗan icin nan da ake sanyawa wato a bayan sirdin da ake sanyawa a dabba ake ɗorawa dabba domin bayan dabba ya hau ya ne maimakon ya hau kan asusuwan dabba saboda haka akwai abin da ake su shirdi yawanci katako ne ta yi zamanto na ƙarfe na sashin fida kuma akan sanya masa wani abu kamar matashin kai wani itace haka wanda in ya gaji zai rika jingina a kansa usurdi kusan yana da shi usurdi to allon sirdi saboda haka a larabci ana kiransa mu'khiratir rahal wato abinda ake sawa ta ba a ta ba a bangaren baya na sirdi arrahal dabba na sirdin dabba iza wada a dukkan bayan da yanku ya sanya gabansa ya sanya ne misla mu'khiratin rahal kwatankwacin wato allon sirri tsawonsa kenan ana nufin tsawonsa to falisalli yana da dama ya ci gaba da sallarsa to shi mu'kiratun rahali ana kwatanta shi da kashi biyu cikin uku na zira'i kashi biyu cikin uku na zira'i yana kama da haka kashi biyu cikin uku na zira'i wato kamar mita kamar rabin mita wato kamar santimita hamsin santimita ɗari shi ne mita santimita ɗari yana nufin abin da ake kira ƙafa arba'in ko kusan ƙafa arba'in saura ɗan kaɗan zai yi kafa kuma inci goma sha biyu ne amma ana nufin kafan matsakaicin mutum ana daukan inci goma sha biyu kenan zai zamanto rabin mita zai zamanto kamar nawa kamar kafa ishirin hmm? abin nan kamar sunci abin nan inci ko kuma eh, inci inci ishirin kafa biyu kenan ko yawo ta saboda haka saboda dalilin wannan hadisi dukkan malamai sun yi ijimai akan a kan mustahabbi ne mai sallah ko yana matsayin liman ko yana matsayin mai sallah shi kadai hmm? matuƙar dai babu wani bango ina filin Allah ne haka to musabbi ne ya sanya abin da ake kira sutura hmm? suturan nan kuma kwatankwacinta ne allon sirdi da mahayi ya gaje yake ɗan jingina kamar kujerarsa yawo har yanzu an sake kusantar da abin aka ce kamar kashi biyu cikin uku na zira'i wanda wannan muka ce yana nufin wato rabin mita yana nufin santimita hamsin yana nufin feet eh, ko inch inch ishirin an da? Eh, kenan bai kai kafa biyu ba zan ce bai kai kafa biyu ba domin kowane kafa daya inci nawa ne? inci inci goma sha biyu yawon saboda kaga inci ishirin kafa ɗaya ne kusan kafa biyu ne mu ce kafa biyu ne babu inci kamar yawwa kamar ba inci biyu ko mu ce inci goma sha ko inci ishirin da inci ishirin yawwa inci ishirin to to menene masabar malamai dai game da shi sanya sutura sutra hmm? sunansa sutra jumhur ana nufin malikiya da shafi'iyya da hanafiya su jumhur jumhur sun tafi akan mustahabbi ne mai sallah a fili haka ya riki mai ya sanya sutura ba wajibi ba ne haka jam'urin jumhur kuma sallah tana halatta ko da ba a sanya sutura ba kuma ba za a ce mutum ya yi zunubi amma hanabila sun tafi akan cewa matukar a fili ne to wajibi ne mai sallah ya sanya sutura sai yin abun ya gagare shi ya nema bai samu ba kuma akwai alternative da za mu karanta. to to in ya zaman to babu sutura ba ba samu wannan sutura ba mai za a yi ya zaman to badil ne zaman to musanya ne ga ita sutura shi ne yana sai ya zana zane ya zana ya zana ko da kafansa ko da hannunsa haka yadda wani in ya zo ba zai shiga tsakaninsa da alƙibla ba sai dai ya fita bayan zane. to wannan zane zane zanen lokacin da babu sutura maluma sun yi kilafi kan matsayin wannan zane shi ne ana su da ya ce waqtalahu fil khatti ya ji suturatan maluma sun yi saɓari gane da zane idan mai sallah mai samu sutura da zai sanya ba bai samu sutura da zai sanya ba ya yi zane ko kada ya zane akwai kilafi tsakanin malumi Fakalar jimhur, jimhur suka ce dai sa alihi an ya kusa, ba wajibi ba ne a kansa sai ya zana tsakaninsa da ƙilla وقال احمد بن حنبل يخط خطا بين يديه amma Imam Ahmadu بن Hanbal ya ce wajibi ne kenan wajibi ne in bai samu sutura ba ya ja zane haka tsakaninsa da yankin mai dalilin sabawarsu wa sababu ikhtilafihim sababin sabawarsu huwa ikhtilafuhum fi tasihil asar shine sabawansu game da inganta hadisin da alwari da qat hadisin da ya zo game da zane zana ƙasa? idan ba a samu sutura ba wal asar shi wannan hadisin rawahu abu dawud eh, rawahu abu huraira abu huraira ya ruwaito shi ya ruwaito ya ruwaito shi annabi alayhi salatu wassalam cewa annabi alayhi salatu wassalam kala ya ce idza salla ahadukum idan ɗayan ku yayi sallah ma'ana zai yi sallah falyaj'al tilqa wajhi ya sanya a gabansa shay'an wani abu wani nufin sutra kenan fa in lam yakun in kuma bai samu wani abu da zai sanya ba fal falyansib asan to ya nemi sanda ya kafa fa in lam takun ma'ahu asan in ya zamanto bai da wata sanda tare da shi falyakutta khattan to ya zana zane ya zana wala yadurruhu man marra bayna yadayhi idan ya zana zanen nan wanda ya wuce ta gabansa ba zai cutar da shi ba ma'ana wanda ya wuce ta gabansa an bata bayan zane ba wai tsakaninsa da zane ba zai cutar da shi wani hadisi imam muslim ya rawaito shi yaran cikin sahihu muslim a hadisi na dubu na ɗari biyu da arba'in da biyu abu dawud ya rawaito cikin sunan ɗinsa hadisi lambar hadisi ɗari da ɗaya ibnu maja ya rawaito wannan hadisi lambar hadisi talatin da shida da wasu malaman hadisi ban da wasu abin da ke muhimmi imam muslim ya rawaito shi saboda haka sahihi ibn rushd yace kharrajahu abu daud wa ahmad ibn hanbal abu daud ya rawaito wannan hadisi ya fitta shi ba shi kadai ba da imam ahmad ibn hanbal ko wa kana ahmad ibn hanbal kai in ji ibn rushd taban ahmad imam ahmad shi kan sa rawaito cikin musnad imam imam ibn rushd yace wa kana ahmad ibn hanbal yusahihuhu Ahmadu Muhammad ya kasance yana inganta wannan hadisi saboda haka umarni yana annabi wanda zai salla sallah a sararin a filin a sararin Allah haka to ya sanya sutura in bai samu sutura ba ko sandansa wandan da yake da ita komin tsawon ta ya kafa in babu wani sanda tare da shi to ya zana zane na ga magana ta kare a nan ibn rushd ya ce imam ahmad yana inganta wannan hadisi wa shafi'i la sahihu amma imam shafi'i ba inganta wannan hadisi to mu yanzu dai muna tare da imam ahmad mun yadda hadisin ce ne saboda abin nan yawwa su imam muslim shi ya zo ne bayan imam shafi'i so kuma wa dama da su bibbinci ko ingantattun hadisai suka sanya cikin littafansu awo waƙar ruwiya ibn rushd ya ce an ruwaito hakika an ruwaito annahu sallallahu alaihi wasallam sallali ghairi sutura. an ruwaito ma cewa annabi sallallahu alaihi sallam mota rana ya yi sallah sarari haka ba tare da an sanya sutura ba wani hadisi abu dawud ya ruwaito shi ta amma a ruwaito shi ba zai da sutura a ruwaito kuma da zai da kan ne to rula kama zo za zai yi bayan da aka ce ya yi sallah ba sutura ba sanda ba kuma katsi ina ga wannan hadisi da muka karanta na abu huraira hadisin imam muslim da sauransu أي أرجع عنده بيان يعني. فإن لم تكن معه أبنى فل... فلينصب أبنى منه فليجعل تلقى وجهه شيئا بلعوك عشين الفطرة فإن لم يكن إن بابه وني أبوه فإن لواتكوكم فليجعل tilka waje shi ne zaman to ya sanya dai wani abu ko satara ko kuma kusa da bango ko kusa da fila ko wani abu duka dai zai dauka in babu wannan falyansib asan to ya kafa sanda fa in lam takun ma'ahu asan ya zaman to babu sanda tare da shi falyakutta khatta ya zana wani zane wala yadurru man marra bayna bi ina ga hadisi ya kammala komai kuma mun ci hadisi ne ingantacce ba tare da wani kokonto ba abin nan imam muslim ya ta. shi ta ibn rushd yace wal hadithu thabitu annahu kana abin nan yukhraju lahu al'anza anza fa hadhihi jumlatu qawaidu جملة قواعد هذا الباب وهي أربع مسائل Ibn Rushd yace hadisi tabbatar da shi ne akan fitarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karamin sanda shine sutura din anza karamin ɗan karamin sanda ba babbar sanda mai tsawo wannan shi yasa aka ce sutura ana kwatanta ta da kashi biyu cikin uku na nazira ana kwatanta ta da santimita hamsin ana kwatanta ta da inci shirin wazi? yawo emiris ya ce fahazihi jumla ta ƙawa'id ya zalba waɗannan su ne jumlar ƙa'idojin ko manyan matsalolin wannan babi wani ya arba'u masa'i kamar da kuke gani matsalolin ne guda guda hudu ta mu ci gaba ne ko bari mu tsaya nan don mu ma za mu tsaye da karatunmu daga yau sai an dawo daga aikin hajji insha Allah mu na littafin asasiyatu tamwil al-islami zai fara daga shafi na 47 shafi na 47 za mu yi ɗan baya kaɗan a man da sadara biyu haka ko uku mu tashi daga inda mai littafin yake cewa wa akhiran aka daga ƙarshe dai nulahiru muna fahimtar ko muna iya fahimtar ko muna iya mulahazar cewa an abdal musharakati cewa kullum mu'amala da ake kira al-musharaka ko hmm, abdun tamiliyin kullum mu'amala ne na kasuwanci tamiliyin na neman ƙarin dukiya ƙarin kuɗi almal dukiya a tamwili abinda zai sa a kawo a samar da dukiya an fahimta da ingilishi ana kiransa financing financing a tamwili wannan kullum musharaka din nan sa’idu yana taimakawa ala tausirin mawaridin lazima yana taimakawa kan samar da abubuwa da suka zama wajibi li intaji sil'ati saboda samar da wani kaya a sai kaya a sai gidaje ko a sai motoci ko a sai zannuwa ko a sai riguna ko a sai kekuna da mashina hmm? au khidmatin ko samar da khidma a ɗauki dakon kaya a mota ko a jakuna wadi ko a samar da masu gadin wuri da ake bukatan a yi gadi hidima an fahimta? wa kiransa samar da hidima wadi auli tasiri kafati intajiya ko kuma kyautata wato isar ko dacewa ko cancantar samar da kayayyakin ko samar da hidimar ko samar da abinda zai inganta samar da kayayyakin kamar yadda abin da zai sa a gyara injunan da za su yi biredi injunan da za su kera motoci injunan da za su yi blok wadi kyautata su sun matu ba'u hazai sila in kayayyaki ne to daga nan sai a sai da waɗannan kayayyakin sun matu ba'u hazai sila'u sai a sai da waɗannan kayayyaki awil khidmar ko a sai da waɗannan hidimomi sai da hidima shi ne ka ce to ba ni dubu ɗari don ɗauka maka shinkafar ka cikin tirela na buhu ɗari kaza daga nan jalingo zuwa kano kan za ka bani nawa naira miliyon ɗaya misali Ka ga na sayar maka da ne yanzu ba mota ta na sayar maka ba na sayar maka da hidimar mota ta daga jalingo zuwa kano an fahimci yadda sai da hidimar yake ko kuma yana da mutane yana da kamfanin mutane masu gadi na horar da su ƙwararru ne ina biyan su duk albashi duk wata amma na ajiye su ne domin wani in ya zo ce ya buɗe kanti yana bukatan mai gadi shi ta yi ba zai iya sanin ƙwararrewa ne zai masa mai gadi ba ta yi kawo ma ɓarawa ba zai mai gadi ya sace masa kanti amma ni yanzu an san ina da kamfanin masu gadi saboda haka ni wani abu ya faru ka gani ne za a tinkara za a kawo barayi cikin mai gadi na wannan kaga a zuwa samu mai gadi a wuri na fi da ka je tasha ce ka kana neman mai gadi ko teburin mai shayi wani ne zai min gadi an fahimta lokacin da ya ce yana bukatar masu gadi ta yi nan masu gadi ni na biyan su naira dubu hamsin yanzu duk wata masu gadi na wake bukata yana eh, bukata guda uku uku nake bukata to shi kenan zan baka hayan su za su rika maka gadi amma za ka rika biya na naira dubu saba'in saba'in a wata a nan na sai da masu gadi ko na sai da hidimarsu na sai da hidimarsu to kun ji yadda ake sai da hidima an fahimta? yawon ثم تباع هذه السلع sannan sai a sai da waɗannan kayayyaki awil khidimatu ko kuma a sai da waɗannan hidimomin allati tuntijuha sharika wanda wannan sharika din ke samarwa wato ba da zalika bayan ta samar da su falmusharakatu nafsuha ita musharaka ita zatin kanta la tuwallidu ba ta haifar da wani abu ita kanta a ce ta haifar da wani abu au tuwallidu qimatan mudafa ko kuma ba a ce ta haifar da wata kima wacce take kari akan yadda take da a'a amma kayakin da ta samar ne daga nan za a samu fa'ida ko kidimar da za ta samar ne daga nan za a samu fa'ida wa zalika khilafan litamwili bil bay wannan sabani financing kasuwanci neman tara kuɗi hmm? bil bai'il ajil ta hanyar abin da ake kira albai'ul ajil ciniki na bashi ina da buhunan shinkafa na a ciki a kantina bunan shinkafan nan wanda zai zai saya kuɗi a hannu mu ce dubu arba'in ko dubu talatin an fahimta wanda kuma shi bashi zai saya mu ce dubu talatin da biyar ko dubu arba'in an fahimta bashi zuwa wata ɗaya bashi zuwa wata biyu bashi gurgudu idan inda kuɗi a hannu ne ina sai da shinkafa ta dubu talatin yanzu kuma in bashi ne zan sai da shi zan sai da shinkafar dubu arba'in lokacin da na sai da wannan shinkafa dubu arba'in alhali inda kuɗi hannu ne dubu talatin ana kiran wannan ciniki mai ai bai ul'adi kun ga wannan zafin cinikin ne ya kawo ƙari an fahimta ya kawo ƙarin da aka samu an gane ku ba riba ba ne ba hayan kuɗi na bayar ba ciniki ne mun dai sha bayani ko muni bayani tsakanin bai'ul adi da kuma salam yawo da duk bangarorin su yake au bai'is salam haka nan kuma sabanin cinikin salam kun ganin bai'ul adil shi wanda ya sayar ya samu ƙarin kuɗi fiye da inda ribansa ya zarce fiye da inda zai sayar hannu kuɗi hannu da hannu wazi wanda ya siya shi kuma fa'idarsa shi ne dama bai da kokobo amma ta yi bayan wata ɗaya za a biya shi albashi bayan ɗaya wata ɗaya watakila zai yi noma ya samu wasu kuɗi ya biya kuɗin wannan shinkafa shi kuma bai usalam ko abin da ake kira ba da kaka don da yake ba da kaka ya danganci abinci ne kawai amma shi bai usalam yana da faɗi yana iya shiga motoci ma saboda haka za a sai wani abu da babu shi wabi mukaddara yanzu kai baka da kai dai an san da kwarewa da iya chinese harshen chinese ka je gonju kana yawan zuwa gonju inda yawancin jan kasuwar najeriya suke ko beijing ko kuma duk wata wani garin masana'anta duk ka iya kana da sanayyar ka san kamfanonin ka san ingantattu ka san masu arha da wane ne sai dai kuma kai ustazu ustazu ne ba kuɗi suke da shi ba sai zabar wayo da iya sanin abubuwa an fahimta ni kuma ina nan ba kauye na da yanzu ban san kawai ba amma Allah ya bude min wasu kuɗi na ni biloniya ne yau saboda haka duk da wayonka tunda baka da kuɗi dole ne a samu a san yadda yadda za a bi wasu hanyoyi domin a tara kuɗi tunda ba za ka ci wayonka ba da kwarewar ga da da ilimin ka amma da ka san kira ka wani tunda kai ƙwararre ne a wurin harkar kasuwanci kuma ka san garuruwa da ake zuwa a isari a cani san kamfanoni ka saba da mutanen ba masu yanzu ina son motoci iri kaza ko wani jib iri kaza ga model insu komi da komai don sun yi abubuwan dalla-dalla babu su ba yanzu babu labarin su kuma wannan shi bai mallaka an fahimci abin? yawon to saboda haka ina son motocin nan ta yi inda kuɗi ne da ni zan je da kaina watakila farashin da zan batar kuɗin zai zarci haka zai ɗan yawa misali kenan amma yanzu shi wannan saboda ƙwararre ne amma ba da kokobo yana iya takaituwa da ƙaramin riba an gane ku ta yi motar da in na bari da an kamin ita a jalingo zan saye ta na miliyan talatin amma yanzu ni zan samu sauƙi in saye ta a wurinsa bashi ya sayar mini ya saya mini ko kuma ya sayar mini ne a matsayin ya sayar mini ne shi ne ma'anar salam a miliyan 25 shi ba da laifi shi ma zai samu riba yanzu ba ai biliyoyi zan bashi tun da motocin na wajen hamsin zan saya an fahimta da ɗan ribansa kaɗan kare ne zan zawa bai da komai zai ƙwarewa kaga shi ma an taimake shi shi yanzu an azurta shi yana da kuɗi da yawa nema kuma fa'ida ta yanzu za a kawo mini kaya cikin sauƙi bayan wani lokaci da muka ƙayyade ko wata biyar ko wata shida ko wata hudu gwargwadon da yadda shi ya san zai iya kawo mini kayaki an fahimci abin wannan kiransa bai usalam shi wannan bai usalam din nan kaga wallada fa'ida ko wallada tamyila bi nafsihi shi ainihin cinikin da ya kawo wannan ba kamar musharaka ba wanda sai an yi kaya ne kayan shi ne zai kawo kawo muku kuɗi ko hidimar ita ce za ta kawo za ta saman da shi ya sa ce muku anan wa zalika bi khilafi khilafan litamwil bil bai' al ajili bai' al salami aw bai' al istisna abawun istisna mun yi bayanin menene babu istisna ku? kuna kun fahimce shi ku? a ba da kuɗi domin mai kera ya kera maka ba wai siya ba ije siya ba shi dama makerin motoci ne makerin fatanya ne da wane ne da sauransu na'am ko garma ko wani abu mai kama da wani Komo motar ma misali in shi yake kera motar in kamfani ne masu kera motoci wannan za a saya wurinsu a matsayin istisna sannan suna kerawa liyan tamila bi hadhihi buyu domin sa finance samar da dukiya ta hanyar waɗannan cinikoki yuwallidu bi nafsihi qimatan mudafa yana samar da da kansa yana da zatin sa yana samar da kima wani ƙarin kima kamar aina zalika fi ma sabaka min hadha fasli kamar yadda muka gani cikin abin da ya gabata na wannan fasli lokacin da muka muka yi bayani waɗannan cinikoki amma natijatu tamwili bil musharaka amma natijar financing ta hanyar musharaka fa yumkinu an takuna ziyadatan natijar yana yiwa ta zaman zamanto ta samu damar sai da kayayyakin da ta kera da ta samar ko ta ce min sila inna daga kayayyaki a kidmatin ko kidima mun ga muku yadda ake sai da kidima mun ga muku yadda ake sai da kaya za ta samu ƙari bisama idan aka sai da kayan ko aka sai da hidimar bi samanin akbara min kulfati intajiha da farashi wanda ya fi ko ya ninninka kaddara wannan kayakin mun yi su duk mu wahalar da muka yi ah, muka sha a kansu duka mun kowanne ne mun sha wahala a kansa dubu ɗari ɗari kawai wahalar da muka sha ɗan musamman da ta amma gashi yanzu mun sai da kayan dubu ɗari ne. Wadi? kamar da muka ce hidima din nan mun misali da masu gadi mai kamfanin masu gadi shi duk abin da yake biyan su dubu hamsin hamsin a wata amma ga shi yanzu shi kuma ya ba da su haya ya ba da hidimar su haya mutum a dubu ɗari ɗari ta ganin sun kama sari ba da yawa to tana ake samun ƙari kama yumkinu an takun natijatu salbiya kamar kuma yana wa ya zaman to natijar mummuna ce akasi shari musharaka ko sharikar tarayyar ta samar da kayayyaki wanda koWani kaya an kashe masa dubu talatin talatin in aka yi kasuwa kuma ya to zayar farashi dubu ishirin da biyar biyar an faɗi ko an ci riba an faɗi tayo kamfanin ka na masu gadi kana biya su naira dubu hamsin hamsin ga sunan dai da yawa kuma duk wata ya kare mutum ya yi gadi ko bai gadi ba dole zai ka biya shi tun da aiki yanzu kulli aka yi dama shi yanzu ya sayar maka da lokacin sa to amma duk wanda ya tinkare ka ina son masu gadi to ga sunan nawa to ka biya dubu saba'in saba'in ta wallahi alade ne abin ya wuce dubu arba'in da biyar to kaga dama karon fari ai ba za ka yadda ba to amma ai wata biyu wata uku ba wanda ya kara ba kan arba'in da biyar kai kuma duk wata sai ka ba dubu hamsin dole ka sake shawara na? An to rage salari in sun yadda ba ta yi wani zai abin da tun da su ma suna bukata amma da za a kaddara su an ya yi mu ba mu yadda ba kuma in ba shakka akwai shari'a da adalci da sauransu ba ka yi saka za ka rage musu ba duk abin da suka yi na watannin nan dole sai ka biya su in bayan ka gama biyan su ne ka ce to yanzu in kuna son mu yaki tare sai kun za ku koma dubu talatin talatin wannan wata matsala ce da su almuhim dai ta yi a samu intajin sai da hidiman ya zamanto babu riba kuma ko motocin ma babu riba ta yi mai mai yi tsada wa lalu da sauransu yanzu muka ce eh, abin nan nawa ne eh, na manyan motocin nan tirela ta idan aka ce a miliyon sai a eh, miliyon ɗaya za a sa buhuna ko a cika buhuna a kan miliyon amma watakila aka yi la'akari da man da za a sha da wasu abubuwa da za su ɗan lalace da za a can abin nan miliyan din nan ba za ta kawo mai riba ta yi asara za a almin dai ana iya samun riba ana iya faduwa kamar da duk sauran abubuwa suke na harkar kasuwanci hmm. shi ne mana kama kino an takuna natijatu salbiyatan iza hasala da rika. za ka samu akasin bayani da muka yi akasin samun riba kenan أما مبدأ توزيع الأرباح حسب Amma أما مبدأ مبدأ مؤاملة دعك ربا ربا gurgudun yadda aka ittifaki yanzu kamar mudaraba kaga mudaraba duk abubuwansa sun dogara ne kan riba riba kai ƙwararre ne ka iya kasuwanci amma baka da kokobo ni kuma yana da kuɗi ko da ban iya kasuwanci ba ko kuma aiki ya min yawa saboda kan ce to ga miliyan hamsin mu tsara kasuwancin da za ka yi don dole sai an tsara komai kada kai kasuwancin da ba na bukata wanda ta yi akwai riski da yawa ga abu kaza ga abu kaza da za ka sai idan wannan kasuwancin yawanci cikin wata da ana iya sai da shi ana iya sai da kayayyakin a samu riba to duk bayan wata guda sai mu ce duk bayan wata guda na hmm? ni ba miliyan hamsin na baka ba miliyan hamsin din nan mallaka na ne har abada ana kiransa rasulman ana kiransa jari na mubarib kenan wajen mubarak kai kuma duk wata ɗaya sai mu duba riban da duk aka samu kana da percentage kaza ni na da percentage kaza wannan gurgurar da muka yi ittifaq ko mu ce kana da rabi rabin riba ina da rabin riba ko ina da kashi biyu na riba kana da kashi biyu ko kai kana da kashi biyu na da kashi biyu gurgurun yadda ittifaqi ne shi ne yanzu yake gaya mana nan? wannan ana kiransa mabda'u tawzi'il arba an fahimta wa amma mabda'u tawzi'il arba amma mabda'in ko ka'idar raba ribobi حسب الاتفاق والقدم اتفاقي ولو خالف ذلك نسبة توزع رأس المال كودا كما حكا يا بمبنتا دا wato dangantaka ko dangantakar ko nisbar uwar dukiya ta yi mubaraba ɗin nan mu masu kuɗin muna da yawa Hmm? mu masu kuɗi muna da yabu ƙaddara kuma ƙwararre ɗaya ne ne na ba shi miliyan hamsin kai ka ba shi miliyan arba'in ai na fi ka uwar kuɗi wani ya ba da miliyan talatin ga mai miliyan hamsin biyu ya fi waɗannan to ba dole ba ne muna iya cewa yanzu an hada yanzu ga miliyan hamsin ga miliyan arba'in miliyan casa'in kenan plus miliyan talatin miliyan ɗari da ishirin wazi muna iya cewa idan zuriban da aka samu ga abin da ma'aikaci zai samu mu kuma ga abin da za mu samu amma mu manzo ribawa za a gwada kowa iya percentage da ya mallaka tun da ni ina da miliyan hamsin to sai a ba da da zai dace ribar zai dace da abin da na mallaka an fahimta haka mai miliyan arba'in haka mai miliyan talatin amma wannan ba dole ba ne ana ya ce da mai miliyan hamsin din da mai miliyan arba'in din da mai miliyan talatin din dukan an zo riba riba ya zama to daya inda an yi tifaki shi kenan wani zai ce a ah, to ya mai miliyan hamsin zai da eh ta yi watakila ya zama shi ma abun ya same shi dole domin in miliyan hamsin ɗinsa ne ba zai iya yin cinikin ba an fahimta saboda haka yana bukatan wani wanda zai ɗan kawo ya fi abin nan to ma miliyan arba'in kuma ya ce a ah, to ni zan ba da miliyan arba'in na ma ka ta sani da a riba ba magana cewa wai kai duk ka ba da miliyan hamsin ka kafi ne Ka yiwu ga miliyan hamsin ga miliyan arba'in duka mu'amalar ba za iya cika ba sai an ɗan samu cikito cikiton nan kuma miliyan talatin ne shi kuma miliyan ba miliyan talatin ya ce a ah, to kudi guda kan nan yau zan ba da kuɗi na amma a sanin an zo riba babu maganar wane don shi miliyan hamsin ya bayar da zama to ribansa zai zance na ba in ku yadda to in ba ku yadda ba shi ke nan in ba ku yadda ba kaga wani zai ce haka ba damuwa da miliyan hamsin na ta zama ba su da amfani a je haka din a fara kafin watakila ne ba in Allah ya wace mini karfi na ya kai zan yi mu'amalar nan ni kare da da shi ma'aikaci na wadi to shine anan yake abin nan ko mun ci lokaci ne to ba da ma muna iya tsayawa nan sai mu in mun zo karatun mu na abin nan da ke biye sai mu cewa ma mabda'u tawzi'il arba ko hmm. to malami sai eh, na sai eh, bai usaram istisna'i ne istisna'i ne wannan kuma suna nan da yawa cikin shari'a hadisi ya inganta man yuslim ko man yuslim ko man yuslik fal yuslik fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum hadisi ingantacce buhari da muslim akwai kuma hadisi ba halatta wani latabi malesa malesa inda amma wannan an yi shi ne istisna saboda a sauƙaƙe wa mutane asalinsa shi ne an yi gadon abin tun kafin zuwan musulunci yawancin larabawa nan musu larabawan hijab sun da ba su da wurin noma su ɗan kasuwa ne yawanci to suna mutane larabawan labanon siriya suna da ruwa suna da gonaki suna da fishin ruwa suna roman alkama da sauransu to saboda haka su wannan ɗan kasuwa ne suna da kuɗi to sai su ba su su kuɗi su sai kayakin a wurin su kayakin da ba su mallaka amma su kuma wannan sun ba su kuɗi da yawa da za su buɗe gonaki fa'idansu shi ne an za a sayar musu kuma da arha lokacin kaka an gane to da musulunci ya zo kawai sai gyara abin ya to in dai salam ne to a yi shi ne da ba za a samu rikici a bayyanar da nau'in abu kaza bayyanar da irin yawan kuma da lokacin da za a karba shi kenan na na lord nake kina fi ya yake na idan farashinsa kuɗi a hannun miliyan biyar ne in kuma bashi za a saya nawa eh aha a ah, ai ba yi maganan abin nan ba shi yadda ƙa'idar take da bari ta bita asalin keke na 15 nan miliyon biyar ne inda kana da kudin ka za ka samu ka samu kekuna amma yanzu wani yana da su ya sayi su haka miliyon biyar ɗin da suna sabbi sai ya samu wanda shi kuma ya iya gwaninta da ayyuka da abin nan sai ce to sai lissafi misali ni zan sayar maka da wannan keke a miliyon bakwai an fahimta amma za ka biya ni ne cikin shekara biyu misali cikin shekara biyu din nan kowane sati ga abin da za ka kawo ga abin da za ka za ga cewa in shekara biyu din nan yayi zai zai biya miliyan bakwai ɗin an gani to a wannan lokaci keke zai zama keke zai zama nasu an fahimta shi wannan yanzu cikin shekara biyu misali kenan ba misali muke yi a shekara biyu ya samu riban miliyan biyu kenan duk da kudin sun zo masa kaɗan kaɗan shi ma kuma wannan alhamdulillahi inda ba don wannan hanya ba dama ba ta yi da zai mallaki ma don bai da kokobo shi dai ya tuka keke da zai ɗauki fasinja duk bai da matsala amma inda za a yi shi ya zaman to kure shi ne wani ya ce to yanzu ka saba ka saba kawowa saboda haka tunda ka saba kawowa ne zan kwace keken an fahimta kai yanzu sai ka tafi kuma a tsiyace baka da komai shi kuma yanzu sai ɗauki keken ya ci kuma duk kuɗin da ka kawo masa ya ci ta yi ma kuma in ya sai da keken zai samu riba fiye da wannan to wannan haramun ne ba a haka an gane da za a kaddara an je tsakiya kudin ya kasa fita to abinda za a yi shine sai a samu ƙwararru su sai da keken kai kan suka ɗauki iya kudinka in akwai balance sai ka bashi idan ma bashi ya haushi bayan an sai da keken to ya zama to kana bin sa bashi fa nazaratu fa nazaratu ila mansur ka fa ce abin na ta haka ta yi shi bisa ƙa'ida yawo na na satra e eh, sutura sutura sunansa ko sutura hmm. na e eh. eh dama ya wannan shi ne wannan shi zai lazumce su mu wajen muna lazumtar su ni na ce maka yana daga cikin masu yawan musahabi ne a wannan ciki amma kaga ta yi su lokacin wannan hadisin ko ba su san shi ba an fahimta ko ko ba su yi dirasa sosai ba su kabbatar da ingancinsa kamar zai da inda wasu ne ce imam ahmad yana inganta hadisi imam ahmad almajiri ne na imamu imamu shafi imam muslim almajiri ne na imam ahmad suna kasa da imam shafi nesa ba kusa ba saboda ka tara zamanin imam shafi bai dogon dirasa ba kan hadisi? yana ganin mai rauni ne to amma dai daga baya wanda suka zo bayan su sun yi dirasan hadisi? kuma ko da ma a zamanin santun da imam ahmad shi ya inganta shi Sai ma muslim su imam al-bukhari sun kara tabbatar da ingancin sa kaga shikenan su kuma da ya ishtihadin suka yi ba wanda ba, amma ba za mu bar magana ba za mu bar abin da ya inganta bayan an bi dukkan ka'idoji ba su mu magana mu yi amfani da da maganar ka fahimci yawo Thank you. eh bakin kare dai eh hadisai sun inganta kan wannan kuma kawai martabar hanabila suna amfani da wannan hadisan kuma gaskiya ah, duk da jamhur suna da wasu hadisan da suka dogara da shi suke ganin ah, ba ana nufin bacin sallah ba sai dai ka ɗauke shi a matsayin makaruhi ne kamar hadisin da ya inganta annabi yana cewa aisha tana cewa annabi yana sallah ita kuma tana kan sa zai sujuda ma sai ya ture kafar ta ta fahimci abin to saboda haka akwai wasu dalilin da suke dogara da shi amma dai hadisin ingantattu ne to ba shari'a ba dama sai an ce maka alaƙa me alaƙar me yasa aka haramta cin naman alade duk da kitsinsa da daɗin namansa sa'annan kuma aka aka halatta cin naman akuya da naman rago kai da naman rago ma duk da bai kai shi kitse ba kai ka gaya mini mene alaƙar na? ah baka san alaƙar shi ne dama shari'a ba abinda kawai shari'a. Allah haramta da da shi ke ai ba maganan alaka masu kawo irin wannan maganganun mulhidai ne kawai wanda suke kokarin su abin nan amma kuma su sun manta ai ana iya bude musu in suka bude wannan kofan ko ina ba sai a gaya musu haka wani ma zai iya cewa to menene alakar a ce sallolin nan sai biyar kawai me yasa ba za su kai shida ba wani amsa za ka ba shi dole ka dawo dai a abin da a shari'a da ta shari'a da shi kenan ma wani me yasa aka ce kada a wuce mata hudu amma za a yi mata uku me yasa ba za a yi mata biyar ba me alakar haka me za a wani alaka wani amsa za ka bashi haka shari'a ta tsara ka fahimta sai a yi ta ta manya-manyan ma me yasa aka ce sai annabi muhammad kawai za a aiko alhali a cikin a sa akwai ƙurai shawa akwai wani da sauransu wani amsa za ka bashi haka allah ga dama yana kuma to ba da Allah ya taimake mu a ma da sai da lokaci ya kai hakuri subhanakallahumma wa da ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk